أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على shekaran jiya dai karatun da muka yi ya nuna irin darajojin ilimi da kuma irin cewa shi ilimin nan akwai wanda ya hita da shi ne ilimin tauhidi bayan haka kuma ya nuna dukkan wanda a gefe wanda a wawa ilimi ya kori gare shi don haka kuma ya nuna mana ita rayuwa tana cikin abubuwan da ke kawo matsala in ka biye mata don za ka samu duk abubuwan da ake samu ga na ci gaba da ilimi kuma da tsoron Allah ba hayya yau muna bisa wannan huska shine ki ta wal wajhu zu shahadin ala maramu bi uya alal audin nabadil ajladi ومجاهل ما للقدام في زاجها سبل ولا فيها sun سنسلي ومدائد من ذل فيها يختلف حسبان شيطان غوي مفسد ومخايف من شد عور فغائه فيها تروى من لحاب الإرجب ولذاك كان على مريد سالك فيها مرافقة الدليل المرشد عبد abin zuwa ƙarshe to yanzu ya gyaran rayuwar yana da wuya to shi ne zai faɗi wal wajhu huskar da za a bi a gyara rayuwa ta zan daidai lalle wannan huska zuci haɗin tana da nisa alamar rama, ga wanda ya bi wannan gyaran rayuwa ya'uya ana gaji sheshi alal audi bisa ga taguwa annabaɗi ga nabaɗa al'ajladi mai kwarin da shi ne wanda aka hawa ma'ana ya nuna dai wannan huskar da za a yi hanyar da za a yi ko taguwa ba na bada wadda ita babba babbar taguwa wadda ka ɗauka wahala ko ita za ta iya wannan tafiya wadda zai gyaran rayuwa ce ma'ana duk ya wuya ta abin dan ita taguwa na ga na bada kamar can umaru ɗaya ya ce alala hibin layu ta da bi manarihi a saqahu na baɗi yi jarjara don ya nuna wannan wani ya ce ko taguwa ba na ba ta ta shaƙi wannan sai ta yi sauti don ba ta ji warin yi tsarin abokan hiya ba ta san ke na wannan daji akwai mutuwa ciki to ya ci gaba da nisa fa abin na da wuya duk dai don ya mika mu ga dan nasiru sai ce wani majahilin kuma da wuraren da ba a sani ba wanda sublun hanyoyi ma lilkada ko duruwa ba ta zama bi jajaha ga hanyoyinsu ko duruwa shine ta cikin kokurji ba ta iya zuwa wurin mai ta koduro duk inda aka shiga tana shiga to koduro ba ta shiga wannan wurin wanda zaka rayuwar rayuwa saboda nisa ne kuma duk ai nisan ma dugu uban tahiya wala sa bai bai zama wa hayi jiki shirwa fiha ciki abin da ka ko shiga ciki bai yi bale a ce hayya jiki shirwa ma'ana ko shiga ciki bai ware shi duk ai nisa ne shi duk ai nisa dama wata kasa ce wadda bayan an halaka ta aka kawo ada to adawan da bayan halaka su sai aljanu su kamar mu wannan kasar to ana nan ana nan shi sai yayi wata tafiya nan wurin yana waka haka ana nan ana nan sai su suka shaye suka shaye mai rijiya guda karshen ta dai aljanu su suka halaka shi to har yanzu zan misali ga larawa ana so a san wanda ya sa sai a ce a za a yi musu kaza ma'ana masanin kaza kenan da shi ne wa madahibin da wuraren darjewa masu santsi masu sulbi man zalla duk wanda ya darje fiha ga wuraren nan in ya tafiya nemo wurin gyaran zuciya to ya atalik zai rataye da ashda na yaggon shaidanin shaidan gawiyin halakakke mufsidi mai banna bana zai samu matsala wa makhayifin kuma akwai wuraren tsoro ga wannan hanya ta gyaran rayuwa man shadda duk wanda ya race an rufa kayayi daga abokan tafiya ce dama kalmar shadda mutum ya zan bari haka ko koma gehe a wancan, ko ga hadisi akwai shazi ne mai baku ne aka cewa ma wa khalif sikatun bi hilmala fashadu. arin fashadu kalmar kisma ne tala to shi ne ce fiha a cikin waɗannan wuraren in ya race to rayuwa za a kwashe shi min lu'adil irbidi da ganiyan kwamarci ma'ana zai sha wahala kawai aka ne to da ya wada ma ga hanya tana da wuya fali za ka da haka kana ya zan ya kamata ya zan dole ala muridin salikin ga dukkan muridi wanda ke shiga da ke son a rike hannu mai fiya cikinsu to me ya zama mai murafaqatu dalili ya abuci jagora al-murshid wanda ke shirye shi to wannan jagoran wani iri ne za a nema shehu a samu mallami basirun masani ra'idin duka mai wanda ke biɗo ma haki mana da ke biɗo ma abinci wanda ke kai ka ga sace kuma waridin mai tuzge shekaruwa sharabu mai yawan sha an ko mai kwadda kunna harkin dukkan wayan daji sai hadi mai kawalwalniya wayan daji kawalwalniya wanda a gebe wanda bai da ilimi kuma bai da tarbiyya shi ya kame dama laraba in mutum ya sa abu sai mai sharrabu an ka sharrabu sharrabun bi an ka haka suka ce mu to idan ka samu wanga basirun din shekun basirun shi ne ya hadika zai shirye shekan matunan nahji wannan tsatson hanya fi mai duja cikin duhu na duhun dare to zai kawo bi sanan da haske wa in na saba idan ka kai ƙara takkaɗuwar guzuri to yi zawwadi zai guzurta she ka ma'ana zai baka guzuri ma'ana in ka ce mai kai rayuwa ta dame ka kuma baka samun tarbiyya zai baka tarbiyyar wai ka zai kiyaye ka kai da makirkin hubayyatin ya kibiya masu mumatin wadda addabahi turma biya wadda aka halbi da ita au kuku na fasa aswada tuhin kwamarci mumjidi mai tsutsa shi wannan kwamarci duk dai harka shaidan ta da kan ma'ana zai kiyaye masu kuma wani jawil yana gwabtar da al'adawa a cuce-cuce an ka daggare kan da ke damuwarka to zai baka magani na ɗure ko na shaƙi shi ne ce fa inna haƙiƙar da lamari shike man yi duwa duk wanda an kai za a ba shi magani turus ad za ka ga ai mai shaƙe duk da waye da maganin nan wayil da ai mai dure ma'ana dai dama dure da shaƙe suna cikin maye maye maganuka to shi wancan mallamin da ka gamu da shi zai baka shaƙe ma dure amma na wa'azi da gyaran zuciya ba wancan na ainihin ba to sai ce kuma fannafsu duk rayuwar da take muf'amatun an cika ta an yi mata tankal da danaya kaskantattun al'amura miyagun ɗabi'u to manyarun a da nuwan duk wanda ya nemi kusanta da ita lil mu da girma girma mai yi da za a nisanta shi za a nisanta shi gaba da Allah wa ta tara duk wanda ya nemi ibtika an daukaka ma'aha tare da wannan lil ula ga ɗaukaka yi hudat za a sare shi shi a kashe shi kamar لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين تبيه تبكين ومن يلجس سرادك duk wanda ya nemi shiga cikin kwaskwadi gudu da duku ya shafe dama shi suraduku kalima ce ƙur'aniya can yake cewa ولا تزل الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي من وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زنة الحياة الدنيا ولا تجي من أغفلنا قلبه عن ذكر واتبع هواه وكان أمره فردا وقل الحق من ربكم فمن شاء فلي ومن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاد بهم سرادقها تو سرادق إن هذا شنو tuna abin da da suradiku kwaskwabi ma'ana dai ɗakin sarki duk wanda ya nemi shiga ɗakin sarki kuma shina da dauda to yi da za a kore shi daga wannan gidan da sarki kenan to kamar yanzu mutum na da kuɗi ne sai ta yi hotel kuma yana cikin dauda yana wari ta san za a kore shi to ai mutum yana da kwayoyin cuta na zuciya in ya shiga kwa da Allah wai za a kore shi sai ya gyaro to shi ɗaya ne da wannan suradik ɗin. don haka fata maha ka tsarkaku min a da hada daga cuce-cucen rayuwa wata wasa ka yi nuhi ga ma yurbin ilaha abin da ke yadda da Allah min almasa'i na ayyuka tukuru alƙusta da matsakaitan ayyuka to yanzu ya haɗa mana abubuwa matsaloli na rayuwa wanda akwai shedan akwai kaskancin rayuwa kuma za a kore ka da da Allah don haka yanzu kamar wani ya tambaya wai ana gafarta malam ka mana haka ya zan in muna son mu samu maganin rayuwar na za mu ta san ma yace wala kad wallahi hakika ne hmm. kai wanda adda matsalar da sakata ka wado alal khabiri bidaya ga masani da ciwon wannan rayuwarka hmm. Wanda masanin wani iri ne min najli nasir shine dan nasir min bayaniyar hmm. al imami shugaba al arshadi mahi shiryarsuwa shi ne ɗan nasir kaga duk dai fakin ɗin da ya ɗan nasir na ya kawa shi duk waɗancan abubuwan to zai ci gaba da kuma yaban ɗan nasir ya ce wa haɗu ka je wadda rihala ka sirbin ka fi da rahu wa a to kina shirin ka zauna can mulkiyan kana mai je wadda shara shira kayayyakin almustanjidin mai neman taimako kayayyaki masu nauyi abada har abada alaihi ga ɗan nasiru ma'ana kaban mayuka da nama na ku sai za ga shi ta idan ka zayyace bira wa warfajiyar ɗan nasiru to kalzimci garzahu likawa ce likawar doki ne kinaya ce daga duk inda ya kai can kinaya an musu fiki waqbut alaihi waqbut alaihi kai cizo gare shi shi ɗan nasiru bin na wajibi. da zagaye shine haƙora na ƙuriya wasu dudu kuma ka tsananta wannan cizon da ka yi duk da yake na yace ka rike abin da ya tagoya ma rikon ƙwarai Wahala! ka san ce ilai ga ɗan nasiru bi kulle amurka dukkan lamarin ka ka mai da nama in kana son ka gano abin da muka mihi dai wanda kun ka kasance fi hajarihi daga tattaran wannan dan nasiru daga tattara ta mitlas sadiyi kamar ƙaramin yaro gidi mai tsutsan nono yaro jariri kuma idan ka zauna wuri ne kakka ga irin ya dan kamar dan kyale ka haka dan yana ɗan gwada ka ne ya tarbiyar ka don haka la ta ajazan an kakka kasa ga dan nasu ka ga kamar ina yana digan hankalinka ne to idan ko ka kasa ka ga kai wai har yanzu kai abin gaba a baka shi ba na kaza to fa tusbiha zaka waye gari misalin ka kenan in dai ka kasa da dan nasuru haka ce kai ka gaji cewa zaka yi to zaka koma kallazi kamar wanda ya kuswada wanda ke kai tsananin kishirwa ko da yake kai koken tsananin kishirwa haula zulala ashe yana gehen ruwan daɗi almurmidi waɗanda ke kwasuwa ta gani wuri gama ta shakkal fata a dawa a ruwa haya tabrau to haka za ka yi garuwa shi ne malam nasu kai adda ki shiga kin alhali garuwan ba ɗaya zai ai ko ko ya saki ya kai karar zulmin duhu ya ce akwai duhu wa badarin alhali ga sha hudun wata ɗalibin da shi ya ullo wasu da sama ya tsakiyar sama shi malam nasu to na wani duhu kuma bijinhi lailin da duhun dare shigirbi mai tsananin duhu Aukoko ko idan ka da ji da ɗan nasiru kallabi za ka koma kama wanda kada har buɗunu jufunihi cikunan kwarhin idanu ne suka yi ƙuraje su suka yi ciyo marahan don rashin kwalli amma wa ismiduha himhim ɗin wannan kwallin himhim ɗin idanu ko ko ka ce ismiduha horin kwallin su waɗannan idanu ladai yana gun ɗan nasiru bi miƙila da cikin kandun kwalli abinda suka nihi yana cikin tambin kwalli ɗaya ko ya ɗaya ka yi ka shafa shi ne an saura don kana da ciwon gidi na nasiru yanzu yanzu zai baka abin da kake bukata to shi ne ya ce sa abin da ya sami ce ma haka huwan lazi ya duka shi ne wanda ke cishe kamin na fasatihi cikin albarkoki ne abubuwan da ke samu wurin Allah. jaban da ruwan sama shi ne ilimi mai da tarbiyya mai yawa. min al'anwari su ne haske kai gaira musarradin da ba a ma. kullum cikin baka aka wai si guka isbala wai si guka ne wai si guka yana sauƙaƙa maka al'isbala bayarwaki marhaban masu yalwa kuma bayarwaki mutura'an waɗanda a cike da aknafu sasanni ne ko ko wata nusha mumura'an wanda adda tsacen husa sasanni ne yesu zai baka wanga baiwar in da ka kullu muzannadi idan kowane marowaci ya kukunta ya hana ma wai to shi ne an mu da ne kaza an yi da can na kyasti wanga da marowaci shi mallan dan dama alƙawari bai mai mata kalimar karshe da kafiya da shi mallan dan na so gulbi ne mata ta kubil ilaihi duk sa'ad da ka fuskanto na mallan dan nafilu la tajid ba za ka samun kalafar su'ali wahalar tambaya ba tambaye tambaye a ce ma ni ka taho gida ni ka so ba jiya ka taho ba kuma wala harira ko ba za ka samun gurnanin aka adi zannannen kare ba shine gurmin kare abinda aka ɗaya mihi aka adi kare kawai wata kimaya ce wagga ma'ana idan ka te wurin mallan dan nasiru na ɗaya dai wurin sabon mutane na za a tambayar ka ka tobe da an abin da ka tobe sannan ko ba za ka ji sautin kare ba ku nan yana nuna kamar dai akwai kare in akwai kare ga gida da alama in gwadon da abbaki zai hafshi ku to aikar nan gidan sun saba da mutane ko da shi mallan nasiru ba wai karne gare shi ba misali ɗaya na hankali karnan gidan nan da Nasiru sun saba da mutane don kullum suna ganin mutane don haka ba su yi mutane hafshi can an ɗauko ma'anan an riko ne da Hassan Musabi radiyallahu anhu yake cewa yugushauna yugushauna wala haririn kilabi wala ta ji minhum haririn kilabi ma'ana ana zai yake musu kuma ba za ka ji saututtukan karne ba ولا يسألون عن الرفاق الواحد كون بزاف تنبيه بعد جماعة عن السواد الأقبل بزاف تنبيه جماعة دكي تهوى بس تنبيه مكاو كنا فشي كمين ومتى ينخ ركبنا عليه don shi mallafin ai mallami ne ba zai aji kare gida ne ba tunda ai kullum kare duk wanda ke aji kare haka dai ba na gadi ba ba na kiwo ba na horauta ba ai kullum sai an ɗibi gwargwadon dukin girman dukin uhudu gare shi na lada sai na samu ga lada kullum sai an ɗibi da kaga akwai matsala ke waɗanda ka aji karne gidajen su kaga mallami bai aji kare ke to ki ya ce daga za ka samu duk wata wahala wa mata yi na rakabun alaihi duk sa'ad da aka samu 'yan su ayayi sun durkusa ga mallan ɗan nasiru sun tafi neman alheri sakwano kuma suka ji suka kai suka dawo to lallai ba za su dawo banza ba adu ko da suka ka komowa za su zamo munahan ko su kansu madurkusa ne lilifu daga jama'a alkusa bi masu nuhus can mun yi alkussa da matsakaita na alkusa bi masu nuhus abinda aka mihi kawai nan ma'ana duk wanda zirin ɗin Nasiru, irin alherin da zai samu to ko shi mu koma gida maimakon yanzu shi ya to nema alheri to za a zo ana nema alheri da saboda ya samu wurin nan nasu da Allah harkar dukiya ko harkar ilimi da tarbiyya ko shi za zai zan ya kawo wata majalisa ta shi ta kai ne tun da ya taba zuwa wurin mallakan nan su to haka ba su gushe ba su mallamai haka mai al'ada su duk wanda ya rabe su sai ko shi ana rabuwa ce to alhamdulillah zai ci gaba da yabon dan nasiru cewa sharafan da ta istasamma bismiha نسبا وإبوى فتح أول مولدي الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال